Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga birnin Washington DC akan mitoci 25 A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5 a zangon FM a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lal da Niyya. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa rediyo ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum mu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu laika a Agadas da ke jamhuriyar Nijar inda aka samu wani mummunan hadari da ya sanadiyar hallaka wasu yara da dama. eh lalle ne na cikin gida dai yana kwance ban da lafiya to shine kawai sai na ji kara har yaro rugo da gudu da jini a jikin shi ko da rugo da gudu jini a jikin shi mata ta huta yara kowa na kuka wasu suna faɗi suna ji juye haka kuma za ku ji yadda matakin tsige ministan kudin nijar hasumi masudu ya ɗauki hankalin masu fashin bakin siyasa a ƙasar baki ɗaya duk wani wanda za ya magana ba su wannan abu da ya faru fasara ce za yi ba ni tsammanin kamar nuna zai yi takarar shugabancin ƙasa kawai tana iya isa a tsige shi. Bayan dukan wannan muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga kasar Kamaru kuma kamar yadda kuka sani a kowace ranar Juma'a ta Allah muke bude muku layukanmu inda muke so ku kira ku bayyana muna a ra'ayoyinku akan lamuran da suka ci muku tuwa kwarya ko waɗanda kuke son bayyana ra'ayi a kansu lambar za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko bari mu fara da kanun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Adadin mata a gwamnatin Najeriya a cikin shekaru uku da suka gabata ya ragu zuwa kashe shida kuma babbar 'yar takarar shugaban ƙasa a Najeriya Obi Ezekwesili ta janye daga takarar. Ita dai Obi ta kudura aniyar kawo sauyi a fagen siyasar Najeriya a lokacin da ta tsaya takarar neman zama mace ta farko a matsayin shugabar ƙasa. amma sai ta janye daga takara makonni uku kafin zaɓe ranar goma sha shida ga watan fabrairu don ta haɗa hannu da haɗakar jam'iyyun adawa don ganin an kawar da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar hukumar zaben najeriya ta inec ta ce kashi shida kacal na mukaman siyasa mata suka mallaka a ƙasar dr oluwole osaza ya ɗora laifin ƙarancin mata a fagen siyasa akan bambance-bambancen al'ada da addini Osaze ya ce kasar Rwanda na da yawan mata da suka fi yawan na Najeriya ɗaya daga cikin dalilan shine matakan da aka ɗauka a ƙasar saboda a dokokinsu suna da waɗannan su kuma a Najeriya babu. Gwamnatin Sudan ta kudu da ƙungiyar 'yan awari na zargin juna kan kashe wasu fararen hula biyar ji Alhamis a garin Ye. Ministan harkokin labarai zacharia duku inoka ya zargi mayakan kungiyar 'yan aware ta nas da kai harin shugaban kungiyar nas janar thomas cirillo ya ƙi saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a watan satumba wadda aka samar da zumar kawo ƙarshen yakin basasa sudan ta kudu wanda ya kwashe shekaru biyar ana fama mai magana da yawon kungiyar nas samuel suba manes ya musanta magana da cewa babu wani sojan kungiyar da ya kashe wani farar hula a yankin ya kuma zargi hukumomin yin riba da kitsa harin wani da ya tsallake rijiya da baya wanda kuma ba ya nemi a sake sunansa ya ce an kai musu harin ne yayin da suke kan hanyar su ta yi lasu da ke da tazarar kilomita bakwai daga kudu maso yammacin garin yi ya ce wani ɗan bindiga ya ɗaure wani yaro ya kuma ce a bar yaron ya mutu a kan titi haka kuma ya gara wakin mutane biyar kwance kan titi to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya alhamis amurka ta ɗauki matakin ƙin baiwa wasu 'yan ƙasar gane umarnin shiga ƙasarta wanda hakan zai ƙara wahala ga 'yan ƙasar da ke yammacin afirka kai ziyara amurka gwamnatin trump ta akaba takunkumin ne saboda tana zargin ƙasar ghana da rashin ba da haɗin kai wajen mayar da 'yan ƙasarta da amurka ta kura a cewar wato a cewar um, wato sakatariyar ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka christine nelson a wata sanarwa da ta fitar Ghana ta gaza amfani da abin da ya zama wajibi a gare ta karkashin dokar kasa da kasa na karbar 'yan kasarta da Amurka ta yanke hukuncin mayar da su ƙasashensu. Wasu lokuta Amurka kan tsaurara matakan hana ba da izinin shiga ƙasarta ga kasashen da suka ƙi ba da haɗin kai ga hukuncinta na mayar da wasu mutane ƙasashensu na haihuwa da ta kura. A watan Yuli, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta tsaurara wasu matakan bayar da biza ga kasar Burma da Laos. bayan da kasashen suka ki ba da haɗin kai kan lokaci domin ta mayar musu da 'yan su. Daga ƙarshe mayakan ƙungiyar Alshabab sun ƙara ƙaimin kai hare-hare da suke kaiwa kan mayakan ƙungiyar ISIS a arewa maso gabashin yankin Bari na ƙasar Somalia mai yawan duwatsu a cewar ƙwararru. Jami'an leƙen asiri da na tsaro na cewa ƙungiyar Alshabab ta ƙwace wasu wurare biyu daga hannun mayakan ISIS a wannan makon. Ɗaya daga cikin garuruwan biyu ana kiransa El Marel. wanda ke zama wato mayakan biyu ke rikici a kai ƙauye na biyu shine alshabab da kwaci ana kiransa shabab da ke kudu maso garin kandala labaran duniya saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla yan sai rahotanni kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda wani abu ya fashe a cikin garin Agadas kuma ya rutsa da waɗansu almajirai ga rahoton da Haruna Maman Bako ya haɗa mana. Wani abu ne ya fashe a unguwar tudu na garin Agadas yayin da yara almajirai goma sha biyu ke kewaye da shi kuma ya haddasa mutuwar ɗaya daga cikinsu yayin da goma sha ɗaya suka ji ciwo guda daga cikin su yana cikin matsanancin hali. Gwamnan jihar Agadas ya isa a wurin domin ganin abin da ya faru. Hasalima ya isa a babbar asibitin Agadas domin ganin halin da waɗanda suka jikata suke ciki madam hajiya lusuma ita ce mataimakiyar magatakardan ofishin gwamnan jihar agades a lokacin da shi gwamnan ya kai ziyara a babbar asibitin kuma ta fassara jawabin da malam sadu saloke gwamnan jihar agades ya yi a cikin halishen faransanci gwamnan jiha dai ya ce ya samu labarin kamar wani inji ya explode can karciyar tudu a gaugauce da shi da ma'aikata sun ka nuhacen tudu da aka je sai aka gane cewa injin lalle kulle ya yi explosion nan cikin wani kare wanda almajirai ne ke ciki cikin wa'annan mutane goma sha biyu yaro ɗai ya riga mu gidan gaskiya Allah ya rahamshe shi sha ɗayan a gaugauce an ka kawo su nan likita yanzu kenan su ne gwamnan jiha ya zo ya gani cikin sha kin nan kuma Allah ya sa biyar ko shidda kin nan ba su ji rauni ba sosai amma dai sha ɗayan da aka kawo gaba ɗayan su kowanne yana cikin hankalin shi amma biyar ko shidda ne suka ji rauni sosai. Vraiment lalle ya ce yara ne almajirai ne suna yawo sun saba kwashe gwangwanaye da sauransu su je su saida amma kiran da zai musu lalle suna neman abin da suka ce in suka saida abubuwan da suke kwasa cikin shara amma dai a zanki hankali shin yaya ne wannan lamarin ya faru shine tambayar da manema labarai suka wa Adamu Hudu malamin yaran almajirai da wannan itila'in ya rutsa da su eh lalle ne na cin gida da yana kwance ban da lafiya to shine kawai sai na ji kara har yaro ya rugo da gudu da jini a jikin shi ko da ya rugo da gudu jini a jikin shi mata ta ta huta yara kowa na kuka wasu suna haɗu suna jijiyoyi juye shine sai na huta makwabtana ko da muka fito kawai mun samu yara wasu kawahuwa sun farfashe wasu wannan abin ya ko karahuna ne ko menene sun shiga cikin su wani a ido wani ya gashi nan kowa kuka yake sun ce kamar sun dauko wani abu ne a wajen neman karahuna da ke dai ni ban gan shi ba musu ya sha uku dai wanda ya rasu yan kwana-kwana su ne suka kai agaji wa yaran a lokacin da wannan abin ya faru kuma shugabansu cewa da ta nan taro muhammadu ya bayyana irin yanda butalin iskan gas na dafuwa ke yi kasancewar abinda ya fashan hukumomin jihar ta agadas sun ce ba bom ba ne kuma ba wani makamin yaƙi ba ne balle a danganta shi da wani aikin ta'addanci shi ita butakin gas kullum a zanki aiki da tana tsayin ka a ce a kwantar da ita kad mutum ya ce ya kunna gas kin sannan kuma ya kunna almeti a'a ko birke gaza iska ne in ka kunna shi nan da nan ne ke cika wuri ka a barta yaran suna wasa da ita. Yaran dai almajirai ne da suka hito a cikin gundumar tanu tare da malamin su sukan shiga ne cince-cince a cikin jibji a cikin garin Agadas domin tar da karahuna wanda suke saida ma masu sayan su kilo zuwa kilo a cikin garin domin su samu abin masarufi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Allah ya Allah haɗa kanmu a firarka mu so juna manufar mu anan da mu zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na To madalla a gaida haruna mamman bako har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda masu fashin bakin siyasa suka fara bayyana matsayinsu a game da yadda suke kallon matakin tsige ministan kudin kasar Hasbi Mas'udu daga mukamin sa a wani lokacin da ake jita-jitar huskantar rabuwar kawuna a jam'iyyar PNDS tarayya ga tattaunawar da Suleiman Barma wakilin mulki Amurka yayi da wani mai nazarin al'umuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum a kan wannan al'amuran kasan shi naɗa eh, jami'in gwamnati ko matsayi na minista naɗa mutum ko tsige shi wani abu ne wanda doka ta ba shugaban ƙasa hurumi bisa shawarar firayim minista wanda ke shine shugaban gwamnati idan aka ba mutum aiki ya ida aikin da aka ba shi ana iya hidda shi a sake mai wurin aiki idan aka baka aiki ka kasa yin shi ko kuma aka samu wasu matsaloli bisa ta da ayyukan ana iya hidda ka a sake muka wurin aiki ko kuma a barka abin kallo a nan shine eh, ba kawai wasu dumumuwa ba haka wanda ana iya cewa ba su da wani tushe haka a bayyane na matsaloli haka na cikin jam'iyyarsu ta siyasa abin kallo dai shine hanyar da aka bi aka tsige shi ni na hitan bai na busu haka tun daga tarihin nijar ga al'ada duk wanda aka ma tsiga irin haka wanda za a ce ko ta rana tsaka ko ta tsakiya dare ba ta taba aihuwar ɗa mai ido ba wannan shine babban abin tambaya tun da kasancewa kusancin shi da shugaban kasar da kuma fawar da yake da cikin tahiyar ta gwamnati wannan yana kara nuna mu cewa shugaban ƙasa dauke yake da rigar shi da rawanin shi na shugaban kasa kuma rike yake da kasa babu wani mai tahiyan mai da kasa shi ke tahiyar da kayan shi tsakanin wannan magana ta cece kuce dangane da kalaman da shi tsohon ministan kuɗi a kan kudaden sefa da ake ganin ya kare su kuma ya kare kasar faransa a kan zargin da ake mata na hanawa kasashen da tare na samun wani ci gaba saboda dalilin na sefa da kuma rigingimin da ake jita-jitar cewa akwai su a tsakanin shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya wani ne kake ganin za a iya alakantawa da wannan mataki na shugaba Isu Muhammadu? Duk wani wanda za ya magana ba su wannan abu da ya faru fasara ce za yi. Ba ni tsammanin kamar nuna zai yi takarar shugabancin ƙasa kawai tana iya isa a tsige shi tunda da dama daga cikin mambobin gwamnatin shugabannin siyasu ne kuma 'yan takara ne na shugabancin ƙasa in lokaci ya yi su da kansu za su hita su janye su ta su yi amma in ya kasance suna bisa wani tsari wanda ke gashi wanda ake girmamawa uwaye da kakanni al'ada wanda take kuma aka bijire ma al'ada watakila wasu abubuwa suna iya biyo baya ya kake ganin shi wannan mataki zai iya shafar tafiyar jam'iyyar pnds tarayya ko kuma watakila ma gwamnatin kasar kanta a wannan mataki ya wuce maganar jam'iyyar pnds tarayya mutumin da ya zama shugaban ha da shugaban kasa ya zama ministan tsaro ya zama ministan cikin gida ya zama ministan kuɗi kaga irin haka an maida shi gehe kenan wannan yana nuna mu babu wani wanda ya wuce a tsige shi in yi abin da ba daidai ciwo Allah kaɗai yake yadda ya so da su ga kowa. Rabbana ta'ala sarkin dare da rana, shugaba bahari Allah To, Madalla, Sule Mumuni Barma Kada a shafa ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC agogonmu ana yana cewa karfe uku da minti 45 kamar yadda kuka je a farkon shirin namu na yau da yake ranar juma'a ce layukanmu a buɗe suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakinku akan al'ummar da kuke son bayyana ra'ayi a kansu amma kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To jama'a assalamu alaikum wani ne muke a kan layi? Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To mala imam daga Bauchi me ra'ayinka ba mu albarkacin bakinka. Ra'ayina na yau zan gode ma shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa wasu manya-manyan ayyuka guda uku da mana a jihar Bauchi. Na farko ya gina mana makarantar sansanin sojojin sama. a garin durun a karamar hukumar bauchi sai na biyu kuma ya gina mana secondary school na 'yan sanda a garin kafin madaki nan ma a jihar bauchi sai kuma inda za a tono man fetur da ya gina mana a garin alkaleri to wannan babban namijin kokari da shugaban kasa muhammadu buhari ya mana a jihar bauchi muke kaunarsa kuma muke goyon bayansa allah ya saka masa da alkhairi ita karshe al'ummar garin kafin madaki da al'ummar karamar kuma da malam imama mun gode daga bauchi ya sai mu leka kaduna wani da kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wani da Kaduna. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikodar kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa gare ka. To alhamdulillahi. Ni yau ra'ayi na zai fuskanta dangane da maganar siyasa da muke karatowa kamar maganar zaɓe. Mhm. To kaga dai mukilan da muke yi dai ga talakawan Najeriya kamar especially ma 'yan arewa. kada ka ce za ka yi rigima ko kuma ka hayaniya domin akan buhari ko a tiku duka mutanen nan yan arewa ne kuma bai kamata a ce haka kawo tunanin cewa za ka je ka kashe dan uwanka ko kai gaba da wani ko kai faɗa da wani akan waɗannan mutane ba saboda waɗannan mutane duk mutane ne kowa da kudirin shi yanzu ka kama dan takarar shugaban jiya dan takarar PDP na a Atiku Abubakar ya yi magana akan cewa idan ya karɓo dukiyar da aka sata na gwamnati zai karɓi kuɗin kuma zai yi yafiya to kaga wannan abu ne mai kyau shi ba kaga kudirin shi da ya zo da shi kenan haka shi ma shugaban kasa Muhammadu Buhari irin yadda yake salon mulkin shi kaga shi ma ya bai kamata a ce kai faɗa da shi akan ko akan wani abu akan dan takarar nan ba da kamata mu Allah ya sa ai zabe lafiya a gaba lafiya Alhaji Musa Garuwa ta amin summa amin Alhaji Musa mun gode da Kaduna zamu leƙa a Bauchi wani daga Bauchi Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila Isfawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Wa alaikum assalam ala Sama'ila to gare ka me albarkacin bakin ka. sashin Hausa yau ra'ayina shine ina ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya faru da mu a karamar hukumar Ganjo kafin ma da Ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya ji da kunnansa. Zaben da ba a yi zaɓe a jihar Bauchi na primary election. Kuna ji na? Muna jin ka. to sai yau gashi gwamnan jihar bauchi mami abdullahi ya zo da yan sanda ana cin mutuncin mutane ana harba bindiga wannan ba dimokuraɗiyya ba ne a karamar hukumar ganjuwa wannan ya nuna abinda aka mana primary election shi za a mana a general election shugaba muhammadu ba ya shi shugaba ne mai adalci da fatan za ku tashi lafiya wannan abin da aka mana kamar gubar ganje yan sanda jami'an tsaro sun ci mutuncin mu sun harba mu da bindiga akan me to Allah wannan ba dimokuraɗiyya ke a Najeriya ba me magana Sama'il Sawa mana Sama'ila mun gode Allah ya sa su je kiran da kai musu daga Bauchi zamu leka Kaduna wani da Kaduna Abdulaziz Adili Toro barka da lafiya Barka ka dai salamu alaikum Wa alaikum salam sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya To Malam Murtala gare ka yawwa wato ra'ayina ba zai bambanta da na shi alhaji musa garu ba shine gaskiya muna kara kiran su duk waɗanda suke bayan kowanne shugaba ne ko kowanne ɗan takara kowanne jam'iyya a musan cewa annabi ya fa ku ba a yin zaɓe fa don a yi gaba don a yi faɗa don a zubar da jini a ana yi ne wanda allah ya ba nasara sai mu runguma mu karba sai kuma sakona na biyu zuwa ga gwamnan jihar plateau mai kirki mai daraja mai cika alkawari filalon alkawarin nan da ya yi kafin ya wucewa a masarar nan na masarauta da ya ce in Allah sa da inda ya samu dama in Allah sa yadda to zai zai gan kara rantsar da sarki to gaskiya ya kamata ya ce ya yi wannan kokari sha Allahu. Mun gode kwarai yanzu za mu leƙa Niger wani daga Niger. Salamu alaikum me sunan ka malam? Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To Malam Ibrahim gare ka me albarkacin bakinka? To gaskiya mu yau koken da nake ta miƙa ta wannan kafa watsa labaran naku kullum kullum amma har da murji shiru game da ainihin INEC. Dan saboda a mu daidai yankin nan abin da ya kama daga Ibi har zuwa Kanya gaskiya babu da rajistar zaɓe kuma yana ga akwati akalla zai kai goma kuma nan babu da matsala yau ta kai mana hanya. saboda mu tabbatar da mu zaɓi wanda zai zo ya taimaka ya gina mana hanya nan to ba mu da rajista ne muke ƙara mika kukanmu a bangaren INEC a taimaka a samu da rajista ba mu sai da za a yi zaɓe a nan ba ba mu da ƙuri'u. to mun gode Allah ya sa shugabannin INEC sai wannan kira naka daga za mu rika zuru wani daga zuru Hassan Musa daga zuru Malam Hassan salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to ba mu ra'ayinka me ra'ayinka zazzabi gina ga shugaban karamin kuma dankuwar sabu a nan da sabi sun yi irin kokarin da yake a dankuwar sabu da saka mai da alkhairi ke na tashi lafiya to mun gode kwarai malam hassan daga zuru har yanzu dai kuna sauran sashen hausa na muryar amurka kamar kuke sani yau ranar juma'a ce babbar rana da muke bude muke so ku kira ku bamu albarkacin bakinku akan al'umuran da kuke son bayyana ra'ayinku a kansu lambar da za kuka ke iya kira ita ce ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar har yanzu dai kuna tare sashen hausa na muryar amurka to malam abdulaziz da alamu kirawa sa shigowa layin namu yanzu waye ta tsaya to ban san me yake faruwa ba to tunda haka ne sai mu ce mun kawo karshen daga wayoyin namu kenan to haka ne malam sarfilu yanzu kuma labaran duniya aka saura da sashen hausa na muryar amurka madalla sai ku yi mana abin nan abin da ya faru masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin wasanni a takaice daga kamaru wasanni a takaice kulob-kulob din kasar jamhuriyar kamaru guda goma sha takwas za su fara taka leda suna la liga bayan sun kwashe watanni hudu suna hutun dole kasancewa matsalolin da hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru pikafut ta shiga na harin kudaden da za su gudanar da gasar coach sulemani ya yi mini karin haske eh, malam awal garba abin da zan yi ce maka komai na tafiya ka san tsare-tsaren lokacin da ya ɗauki wannan eh, magaran eh, shugaban Eh, kwallon kafa na kamaru ya samu akwai eh, matsaloli da yawa wanda eh, zuwa ga yau ya wawware wannan matsalan kamar akwai su club kamar canon toner jinamo panther duk suna da matsala to ya samu ya wawware wannan matsalan insha Allah za fara buga kwallo daga gobe gobe ran asabar za fara buɗe wasan Eh, liga, liga professional du cameroon eh, ba shakka kamaru ta sa ido a kai kuma ta ce za ta tallafa musu saboda a ga an cimma buri bayan kwace mana eh, eh gasan kwallon eh, nariyan afirka gwamnati kan ta ce za ta dafa musu baya za ta ba su kudi kamar da ta saba bayarwa ma za ta yi ƙari za ta yi ƙarin kuɗi don a samu a ga an cimma buri komai na tafiya da kyau kuma ƙwallon ƙafan kamaru ya fita cikin matsalolin da yake samu a kowane lokaci na su club da su su eh, masu so a gansu in dai aka wawware wannan duk matsalan eh, buri na inga ka ƙwallon kamaru ta ɗauko eh, komai sabo kamar da ta saba yi a lokacin da ya wuce eh, kucin da suka wuce baya. Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru. To a gaida Awal Garba daga Kamaru. Yanzu kuma ga wannan saƙon. Talaka kamar kuka, kuri'ar ka yancinka, ka riƙe makamanka. ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke tafara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu ne zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari. Sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice Malam Abdulaziz adadin mata a gwamnatin Najeriya cikin shekaru uku da suka gabata ya ragu zuwa kashe shida kuma babbar 'yar takarar shugaban kasa a Najeriya Obi Ezekwesili ta janye daga takarar. Ita dai Obi ta a aniyar kawo sauyi a fagen siyasar Najeriya a lokacin da ta tsaya takarar neman zaben ta zama mace ta farko a matsayin shugabar kasar amma sai ta janye daga takara makonni uku kafin zaben ranar 16 ga watan fabrairu don ta haɗa hannu kuma ta haɗa kai da haɗakar jam'iyyun adawa don ganin an kawar da manyan jam'iyyun siyasar kasar. gwamnatin sudan ta kudu da kungiyar 'yan aware na zargin juna kan kashe wasu fararen hula biyar jiya alhamis a garin ye ministan harkokin labarai duku inoka ya zargi mayakan kungiyar 'yan aware ta nas da kai harin shugaban kungiyar nas jomas sirilo ah, ya ki saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a watan satumba wadda aka samar da zumar kawo ƙarshen yakin basasa sudan ta kudu wanda ya kwashe shekaru biyar da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safin ada ya kai mu da karfe shida na asuba yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya da gabatar da shirin da kuma julie grisham da ta haɗa shirin da ba da umarni sai injiniya namu dan ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin washington dc